masu kalamu dan bace aka taka tsakanin bahagon autan mamman da dan samaila an taka kowa na kallon kowa ba a san mace ciwo ba sai biya ta kare bakon ba? Bago bakon nasa samaila gashi na ana na kallo ko na neman hanya bago na samaila a ta mamma a ba shi ruwa cece kuce domin kisan da autan mamman ba haƙura wata mamman ya yi ba ba samaila a araba da ba haƙura samaila rabar tsotsaye mai da shi sai ga shi ya ci ƙasa a ranar ajo na Aliyu da ba ta yi saka kallonmu bayan arewa ta zabge gudu ya ci ƙasa wato ba haka mamman da ya zudda hakon na samaila yanzu kuma ga dabbanan an taka ita ba tsakanin kudu da arewa tsakanin ilele na bangaren kudu da shi da alin tarara na bangaren arewa alin tarara shi ne sanye da hula da janwa da farin wando da su a ilele da bangaren kudu da gajeren wando shi na ana kallon kallo ba sama cikin sai ta kare Ali Tarara ya kai hari. Tarara. Ilele. idade da ba kallon kallo mtazamo moto hannun tarara ya ci kasa hannun tarara ya ci kasa ba shi na ana lalaban shi gudawa suna murna kamar yadda arewatawa suke murna bayan arewatawa suka birna. kashe da hagu zama ila बात है ele ele da kenan bayan ya yi kisa ya baje shi muna gani dan ba zalla mu dauka daga da Allah sai mu ce Allah ba ta saka kenan a lokacin da ake masa ajo a gidan ɗan sokoto a jihar katsina gashi nan masoya suna ta mashi alheri